gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraron mu barkamu da sake saduwa da wannan la'asariyar. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 2531 da kuma 41. Ana iya kama mu a birnin Yame na Jamhuriyar Nijar a tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio za a kuma iya jin ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Zara Aminu Fage tare da ni Amina Buhari auna. ranar Talata shirin yau da gobe na magana ne akan ilimi da fasaha inda a yau ma 20 ga watan Agusta na shekarar 2019 za mu yi magana ne akan faduwar jarabawar BAC BAC kenan da ɗalibai a jamhuriyar Nijar suka yi a bana. Kome malamansu ke cewa kan hakan? akasari mutane siyasa ake sawa. Wato malaman. Malaman ba su goge ba mm-hmm. sosai mm-hmm. na harin kenan. na biyu littattafan da ta kamata a ce an ba su ɗalibai su yi aiki da shi babu littattafan yake zara muna tafiya da ƙarin bayani Muna kuma tafe da kaɗan daga cikin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafin muna abota wato Facebook. Sai ku biyo mu don jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe. masu sauraro bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abota wato facebook inda muka ce menene ra'ayinku akan faduwar da ɗaliban sakandare a Nijar suka yi a jarabawar BAC ba kenan ga kuma yadda kuka amsa mana. Zara amsar mu ta farko a yau ta fito daga wurin Rilwano Ibrahim London Waba inda ya ce faduwar jarabawa faduwar jarabawar bata rasa nasaba da rashin ƙwararrun malamai sakaci daga ɗalibai rashin isassun kayan karatu domin waɗannan duk suna cikin dalilai muna fatan ɗalibai za su ƙara hazaƙa ita kuma gwamnati ta inganta rayuwar malamai tare da basu kayan aiki sai amsar yusuf baban gaji inda ya ce wannan laifin malamai ne da kuma shugabannin makarantu domin yana da kyau a san ɗalibai suna gane abin da ake koya musu ko a'a in har suna ganewa to ba za su faɗi ba. Shi kuma Alhaji Mele su faru daga jihar Yobe cewa ya yi gaskiya wannan abin babu daɗin ji amma akwai buƙatar a binciki malaman watakil matsalar daga gare su ne. Sai amsar Usaini Alhaji Ali mai gishiri Rijau inda ya ce shi faduwar jarabawa a kasashen Afirka ba bakon abu ba ne, don haka sai dai mu ce Allah ya kawo musu mafita. Kuma da fatan wannan faduwar za ta zamo wa 'yan baya wa'azi domin shi ilimi sai da kulawa. To amsar mu ta gaba ta fito daga wurin Rufa'i El Yarima, inda ya ce, A ganina wannan yana da nasaba da yadda ilimi ya lalace a ƙasar ta Nijar. sai amsar tasi'u ismail zita gozaki da mansur baba wuro na fada inda ya ce yau da gobe faduwa jarabawar bac ba kenan da ɗaliban sakandare suka yi hakan abin takaici ne to shi kuma amin shi kuma Tasiu Ismail Z. Aminu Adamu Malam Madori. Afo, afo, afo. Shi kuma Aminu Adamu Malam Madori da Kabiru Hassan Malam Madori cewa suka yi. Salam yau da gobe ikon Allah. To hakika mu dai a ganinmu wannan matsala ta faru ne a dalilin irin rikon sakainiyar kashi da gwamnatin jamhuriyar ta yi wa fannin ilimi. Amsar mu ta ƙarshe ta fito daga Ibrahim mai Indomi Yusufari inda ya ce faduwar da ɗaliban jamhuriyar Nijar suka yi a jarabawar BAC bai zo mana da mamaki ba ganin yadda makarantun gwamnati suka lalace. To jama'a mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu. Wakilin sashen Hausa a Niamey Yusuf Abdullahi ya gayyato mana baki a zauren muhawarar yau da gobe domin tattaunawa akan wannan batu. Bari mu da tattaunawar ta kaya. Sakamakon dai na jarabawar bakaloriya na shekarar bana a jamhuriyar Nijar ya yi muni sosai wanda rabon a samu irin sa tun cikin shekarar 2013 inda kashi 26.56 a cikin 100 na ɗaliban da suka yi jarabawar kawai ne suka samu nasara. abin da ya fi daurin kai ko kuma bayar da mamaki a wannan sakamakon na shekarar bana shine cewa a shekarar ta bana ba a samu yajajen ayyuka ba a wajen malaman makarantun boko har ma zuwa wajen ɗalibai a dai bangaren ma'aikatar da ke kula da shirya jarabawar baccalaureate ta jamhuriyar nijar ta ɗora alhakin wannan sakamakon wajen ɗalibai wace ta kwatanta cewa ɗaliban ba sa son karatu sannan kuma sun kware wajen satar jarabawa musamman ma a shafukan sada zumunta irin su whatsapp da dai sauransu ana cikin wannan halin ne sakamakon jarabawar makarantun sharar fagen shiga jami'a da ake kira bapc shi ma hwado inda a nan ma sakamakon ya yi muni sosai inda kashi 31.64 kawai ne suka samu nasara a cikin ɗaliban da suka yi jarabawar sabani na shekarar bara inda kashi 39 da 'yan kai a cikin 100 suka samu nasara wannan al'amarin shi ke kai ga aza'ayar tambayar cewa washin ina matsala take domin tattauna kan wannan al'amarin a yanzu aka zauren namu yana tare da malamai da dama da farko dai akwai muhammadu saddi abdu wanda aka fi sani da suna baure mai fashe wanda ke wakiltar kungiyar iyayen ɗalibai a wannan zauren sai nasiru muhammadu bubakar wanda ke wakiltar kungiyar ɗaliban kwaleji da lise a wannan sauran sai kuma jariri labo saidu wanda ke wakiltar kungiyar malaman makarantun sakandare da ake kira synapses a cikin wannan zauren yana ganin nasiru da kai zan farawa shin me kake ganin ya kawo faduwar jarabawar shekarar bana na farko dai laifi kowa ya sani shekaru da dama sun wuce waɗanda 'yan makaranta suna ɓata har fiye da wata hudu wata uku wata biyar in abun ya yi tsami mm, ta eh, hanyar yashin aiki mm-hmm. bana kuma alhamdulillah kowa ya gani kuma kowa ya shaida tamka a duba tun sama har zuwa ƙasa kowa ya gani da yaya 'yan makaranta suka tsaya suka dage akwai daɗi babu daɗi suka daure dai suka zauna suka karatunsu don ƙarshen shekara a samu sakamako mai kyau ba wai ba matsala ba ba babu matsala mm. matsaloli ba matsala ba bar zancen matsala matsaloli amma dai mun dage don mu gwada musu da mu ma dai hankalinmu mm. ya dawo muna son mu karatu tsakani da Allah mm. to bayan mun yi wannan abu duka yanzu kuma mun zo mun je wurin sakamakon mun je wurin jarabawa mhm. eh, abun da ba da mamaci kuma mu dawo mu ga faduwa irin wadda ko cikin shekarorin da muka yi yashin aikin da dama ba mu samu ci gaba eh, to don abun mu ma yana ga daure muna kai muna ga tambaya tsakaninmu har matsalar daga wurinmu ne ko daga wurin sama ne saboda shine muka yi wannan lokaci duka na shekarar bana don mu yi esaye mu gani mm, in mun yi karatu eh kaka mm-hmm. abun zai kare tun da kullun layin biskan mu ake azashi mm-hmm. E, eh, kuma mun gashi mun yi karatun kuma abun da ake tsammani shi da ya zo ya faru don matsala kenan ina iya cewa kowa ya san da ina ne matsalar wato a kungiyance kamar ina kuke danganta ita wannan matsala daga ina uh, watakila kuke tunanin cewa an samu matsala matsalar ga kama babu wani boye-boye a ko'ina akwai ta laifin babba mai dama daga sama ne mi daga sama ne yau komi ya yi tsami komi ya lalace sama ɗai ke iya sa hannu abun ya komo daidai. kake nufi sama uh, wajen gwamnati shugabannin masu anniya masu kulawa da bannin karatu na ƙasar a eh. harkokin ilimi. Mm. Mm. Jariri, ah, ya bangaren ku na malaman makaranta kuke kallon sakamakon jarabawar shekarar bana musamman ma idan aka yi la'akari da cewa a bana din kamar yadda aka faɗa ba a samu yawan yaje-yajen ayyuka ba a bangaren ku kuma malaman makarantun boko. amma ina so ka bani dama in yi bita bisa kan abin da ya kana shekarun baya mm. in aka ɗauki ɓangaren wannan jarabawa da ake ce mata ta share haki ta zuwa lise mm-hmm. wanda ake ce ma bapc an mm-hmm. katiba shekarun baya 2016 an samu kashi 30.29 mm. cikin 100 a 2017 an samu kashi talatin cikin ɗari. Alif dubu biyu da goma sha takwas an samu kashi talatin da tara da ɗugu sattin da ɗaya cikin ɗari. Hmm. Sai bana aka samu kashi talatin da ɗaya da ɗugu sattin da hudu cikin ɗari. sanin kowa ne kuma hukumomi na jamhuriyar niger da wanda ke tallafa masu masu hannu da shuni ana ikirarin an yi abubuwa da yawa amma sai gashi sakamakon ba wanda ake zato ba ne aka samu cikin fannin ɗin share wage na zuwa lise mm. wa menene ya kawo haɗuwar jarabawa ta bana musamman an lura ƙungiyoyi na ƙwadago na mushannin koyarwa mm. da kuma su ma ƙungiyoyi na ɗalibai su ma ba a yi yajin aiki ba ko guda abubuwan ana iya danganta su bisa kan fanni ko ko harshe da yawa mm. na harin sanin kowa ne eh, akwai bambanci cikin da'irori da kuma ƙauyuka da ke da kwai wato abin ya danganta da kowane yanki misali karkara ko kuma a cikin birane mm. akwai sakamakon birane da na abin ga ƙauyuka mhm. in aka ɗauka sai a gani akasari wanda ke koyarwa can cikin ƙauyuka akasari mutane ne ba su boge ba sosai me yasa nake cewa haka nan akasari mutane siyasa ake sawa wato malaman malaman ba mm. su goge ba mhm. sosai mm. na harin kenan na biyu littattafan da ta kamata a ce an ba su ɗalibai su yi aiki da shi babu littattafan aiki da su kuma sanin kowa ne muna cikin halin fatara da talauci tallaka an kace mai siyasi littafi shi neman abin da zai ci zai yi ba neman littafi ba na uku sanin kowa ne kayan albashi ya zo ma ɗan kwantaragi sai ya ya hito daga cikin ƙauyen da yake koyarwa ko ko cikin karkarar da yake koyawa sai ya zo wajen birni mm. sai ya zo ya kashe ma sati guda kayan ya samu albashi kuma albashin kuma shina zuwa wani bi akasari sai ya zo da leti yake zuwa wanda ya aiki kan wata guda sai ya yi kwana arba'in da biyar ko hamsin kayan ya samu albashin shi an aka ɗauka bak

wanda suka samu su ne dubu goma sha shida da ɗari biyar da ishirin da tara An aka ɗauka kenan sakamakon cikin ɗari hmm. wanda suka samu su ne kashi ishirin da shida da ɗigo hamsin da shida a cikin ɗari amma sanin kowa ne ana ta ikirari ana hito a cikin kafofin watsa labarai na gwamnati musamman ana nunawa gwamnati ya yi jan ƙoƙari bana ba a yi abin ga aikin da ta kamata a ce mushani sun yi sun yi shi ɗari bisa kan ɗari amma sai muka lura basa kan kawo abubuwan da ake kawowa wajen jarabawa kuma shina cikin abin da ya sa yara suka haɗi an aka ɗauki fannin BAPC e akwai abubuwan cikin program ɗin da ake koyarwa cikin azuzuwa daga cesium shekara ta harin cikin college har zuwa ta ƙarshe ita ce mm. terminal ta lise mm. sai muga akwai uwan da ke zaɓin jarabawa da ta kamata a ce an ba ɗalibai wanda abin da ba a koyar da su ba. Uh, bari mu koma wajen iyayen ɗalibai uh, malam Muhammadu um, ya kuke kallon sakamakon jarabawar ta shekara bana babban kukan yanzu mun ji rezulta yanzu wancan ba allah jaririn na ya ce dubu sattin da wani abu wanda suka jaraba nan tabak mm. ga yanzu da sakamako ya faɗo kasi ashirin da shida da ɗan ɗigo kaɗan mm-hmm. wanda ba su samun nan ba akwai wanda jaraba su ta bice yanzu sun kare mm. ina za su nuha kuma ɗiyan talaka ne ya za a yi da su haka brevekin da aka samu kashi talatin da wani abu cikin ɗari kashi saba'in da wani abu ina za su nuha akwai wanda su ma jaraba su ta bice ina za su kuma duka ɗiyan talaka ne ga yadda kukan namu yake wannan yaran ina za a sa su haka bara aka yi da wannan agadas maradi kusan dubu talatin da wani abu kowace jiha wanda yaro babu zancen rantare ba samu ba orientation hmm. duka an zubar da su agadas wajen dubu talatin da wani abu haka maradi haka zandar tokin wannan yaran wannan muka ga mu ne mu shiga nan mu ga nan muka ce wani yaron bai yiwa a bar sa haka zubawa kara zube saboda yanayin lokacin da muke ciki abin tsoro ne mm. ministar professional ta kama na mai kula da ayyukan hannu ta mm. kama na dan kokari ta dauki wasu daga cikin yaran nan da aka zubda na kowace region na kowace jiha aka dan samu aka sassoka su cikin makarantu na aikin mm. hannu to bana labarin da muke ji ba za mu samu ba biyan bukatar na irin na bara. Mm, saboda me? Sabida muna ɗan samun labari wanda yana shigo mana cewa bana wajen orientation kin ma akwai matsala. Sai yaro mai wajen kashi tara da rabi mm. ko goma da wani abu mm. zai samu orientation na shiga lakwarkin gwamnati. Mm, kuma ah, suna da yawa waɗanda ba za su samu wani. To kin yanzu an ce yanzu ya ka ji kashi dubu sittin da wani abu an ce kashi ashirin da wani abu ya samu kenan wajen kashi nawa. Mm-hmm. Kashi kusan saba'in da wani abu. Bai samu ba. Yanzu ku eh, fargabar ku makomar waɗannan yara. Ko fargabar mu makomar yaran nan wanda ba su samu ba ina za a yi wata dubara za a yi wata mm. hanya za a bi. To Madalla masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu bari mu koma zauren mu domin jin karshen tattaunawar. To, eh, Malam Mamadu kun ce kun yi ruwa da tsaki a shekarar bana na ganin kar a samu yajin aiki a cikin makarantun boko. Eh, da aka samu wannan sakamakon ina kuke ganin lafin ya fito? Yawo, masha Allah. Inda laifi ya fito, wajen kashi na ɗaya na biyu zuwa hannu na uku ne mm. na farko mushinan nan da ake kasa suna correction back kan na breve mm-hmm. mm-hmm. akwai mushkila a ciki mushe za a ba shi kofi kusan ɗari biyu da wani abu kuma yana da lokaci kankani mm. da zai yi wannan kofin duka ya kare kalkilkin shi dama da farko dan abin da za a bashi da ya baro gidan shi shine kalkilkin shuwa shine a kwallo shi da ya zo hetar da wani aiki wanda ya huce hankalin shi tunda dan adam ne kowa na iya gajiya lokacin da faru faru kofi bai gaji ba shine zai dan bada kokarin shi ya hodi yadda abin yake an ya gaji abin da ya ga dama yake tunda shine ubangijin kan shi yake cewa wanda ya samu wanda bai samu wato abin nufi kamar kofi din sun yi musu kofi sun musu yawa sun mm. musu yawa an to ne gwamnati ya kamata ta ƙara wannan masu corruption kin bakin a nan mm. akwai mushkila ba a kama mutum a bashi lokaci cikin ɗan lokaci kankani ya ce kofi ɗari biyu da wani abu zai duka diba ya ba kowa hakkin shi don mun samu kuka yawa cikin wannan matsalolin mm. akwai yara wanda daga baya da suka yi yin gashi kuma sun samu da aka yi bincike kenan sun yi aikin su mm. wajen korkisiyon kenan aka samu muskila. Mm. hallau na farko na biyu su mushinan yanzu kana mushan faransa don sabida ko siyasa ko ɗarmin gindi sai a kai ka kai korkisiyon kin ba na faransa ya kamata faransa ya kamata ya kula da shi ko mm. to ya kamata wanda yake bisa aikinka an mushe ne an faransa kake iko riskankin faransa kinka kal a ce ai mai lunch wancan na mat ya koma na can wannan na faransa ya koma na nan wannan ma akwai mushkilat mm. ka gane ko mm-hmm. na uku ƙwararru ma cikin mushina akwai mushkila hallam ƙwararru don sabida duk da kai mai koya baka ƙware ba ya za ka yi ka be wanda kake karantaswa abin da za a ce gobe ya amfane shi ko ya deja kai ma baka kware ba kuma ka be wani ilimin wanda shi ma yanzu ne ke amsa a gurinka ka ganin ma akwai mushkila mm. nasiru kenan dai wannan yana nufin cewa ba wai yawan jan ayyuka na malamai ko na ɗalibai ba ne eh, ke sa a samu sakamako mai muni ba haka nan muka gani mm. tunda wadda ya gai ne kwa cikin musunan masu ba mu ilimi su ma akwai matsala tun in kuka dibe abu mu an ce ba mu karatu ne saboda shi ne ba mu samun sakamako mai kyau mm. mun daure mun yi karatu su ma masu ba mu karatu sun daure sun yi akwai daɗi babu daɗi mun yi dai mu duka biyu mm-hmm. Mm-hmm. kuma a ƙarshe shi wannan gwamnati da ake cewa ba shi ne zai zo wa ya kori shan kofi mu ba mm. kuma sai ku gani alhal tilas yaro a cikin class mushe ya ɗauki duz abun ga goma sha biyu mhm. biskan ashirin mm. ya bashi biskan biletin wannan mai goma sha biyu kuma sai kaga ya je bak ya faɗi mm. to abun ba maji ba ne mhm. in kai ba su dabaru ba ne eh, mhm. mm. na gode in kai mushe ka ɗauki goma sha biyu ka ba talibinka bai kamata ce wannan ɗalibi ba kuma ya je wurin jarabawa wani mushe hmm. ya ɗauki biyu ya hmm. bashi hmm. to mu abun gaskiya yanzu ba mu san wanda za mu cewa ba sai dai a komo a ƙara a zamna a duba a tsakaninmu a babban laifin a ina ne yake gaske mu yanzu wadda muka gane kwammama mu tsaya mu ta yajin aikunan mu ba don ba mu son ƙasar mu ba don mu samu abubuwan da ke mu. Mm. da mu zo mu zamna mu ba mu yajin aikin ba wangan mutane ɗiyan talakawa ba su shiga cikin wadda ya condition inda ya mm. kamata su yi karatu kuma sakamakon kullum dai su ne abun ke ci yanzu bara ya mai kadai ya yi dubu talatin wanda aka kora muna mm. cesium zuwa har terminal kuma duka ɗiyan talakawa nan ma laifin a bannin gwamnati yake tunda yau gwamnati ta dai ba so ba mu duka da diyan ƙasar Nijar ne kuma in ta gara muka tashi alherin ƙasar Nijar ne in ta kama muka ɓace kuma cutar ta ƙasar Nijar da ce tunda ba kwasa mu za yi ba a a nike mu ko a kashe mu mm. dole dai cikin Nijar za mu zama mm. su wata mutane su zan barayi ko kuma su zan 'yan fashi wadda duk ne dai virus za su zama makasan Niger. Za su zama wata annoba. Wata annoba makasan Niger. Kenan a tsaya a komo dai a zamna. Babu yaro, babu babba, babu tsofo. Rufe idanu za a yi a zamna biskan tabul a duba taɓanne ina ne amma nasiru bayo ake tattauna ba kuma an kasa samun mafita game da matsalolin ilimi a nijar An sha gudanar da taruka daban-daban tare da bullo da shawarwari yana ganin yanzu ma ta hanyar tattauna wata ba a yin shi ba a ga yin shi da zuciya guda mm. ni aka zauna aka tattauna da zuciya guda kowa ya ɗauki nufin da abisa kan shi ana samun canji wato kamar kana nufin shawarorin da ake bullowa da su a wanda a tarukan da ake shirya ba aiki da su ne watakila ba ga aiki da su mm. tun in ana ga aiki da abun da mutane suka taru kowa ya zo dai tsakani da Allah ya ba da nashi laifin tunda ni yalla ban iya gayin laifina mm-hmm. amma in aka zo wancan yana gayin laifina mm. ni kuma na gayi nashi ana rubutawa kowa ana shi laifin shi to daga nan kowa ya ɗauki hanyar da zai bi don ya danne wannan nashi laifi kai ya ƙara yin shi in kuma aka aza su suka ta biskan hanyar da mutane ke jira Allah ana samun canji yau yaran na wanda ake ta kora in ana son ne a mai da lakwal ta ƙasar Nijar duka ta biya a ga yamma mutane tun yanzu mutane su fara shiryawa in kuma dai an san fibilkin ana barin shi ɗiyan talakawa ma su yi profite da abunda da a su a ƙasar Nijar a duba a bar ta hudda mutane ana ta yada su kamar shara tunda karshen ta ma sharan na ita kuma za ta zama wani annoba a ƙasar Nijar. Wasu na danganta kamar uh, watakila ma soke wannan karatu na bayan fage da ofishin ministan makarantun sakandare ya yi a watannin baya na cikin jerin dalilan da suka kawo wannan faduwar jarabawar. Mm. Kayar da haka? Wannan abu ne mu mun kai kukanmu ga gwamnati kowa ya gani har ya shawo inda 'yan talibanmu ma aka zo aka sama musu aka kama saura tunda dai mun samu matsala da su mm. tunda abu ne wanda kowa ya san da bai ma kamata ba a yi wannan zance mm. muna nan mun zamna ba daɗi dama kuma mun daure dai muna ta karatu kuma a zo a ce mu sunan da ke zuwa suna taimaka muna cikin lakwaloli suna amsa wani jikka wani jikka bi ilimi kowa ya sani bai da kuɗi ba ka iya biyan mai baka ilimi mm. sai dai Allah shi biya shi a zuwa ce a'a wannan abu a bar shi bayan kuma mun sani iyayensu ɗiyansu cikin gidajensu ake iske su suna ma musunoni jika ɗari jika tamanin jika hamsin su ba su karatu cikin gida. Idan na fahimce ka 'ya'yan talakawa ne su ne ake baiwa karatun na bayan fage eh, kamar duka akasari duka 'ya'yan talakawa ne. Kamar abun in ka mm. duba. tun sama sai ƙasa kullum ɗiyan talakawa ne bulala ke bugu to shi ne ba mu gane ba in ana so ne a ce lakwal sai dan mai hali a gaya mun tun yanzu kowa ya san hanyar da zai bi kuma in an san ana barin ɗiyan talakawan su yi wa da su suka yi tunda babu wanda ya yi karatu a cikin duk manyan da ke gare mu a cikin ma'aifin shi na da hali mm. duka dai wada mu suka tashi cikin gonaki hakanan mu duka muka tashi nagode nasiru malam jariri razu malam Amur ya kwatanta dalilan da daga cikin dalilan da ake ganin sun ka faduwar jarabawar ta bana ya kwatanta cewa akwai yawan kofi da ake baiwa malamai waɗanda Uh, sun yawa kuma ga karamcin lokaci sannan wanda yake sashen faransanci ana iya a kai shi sashen wani ingilishi da dai sauran uh, makamantan haka sannan kuma abu na uku da ya kwatanta akwai rashin kwarewar ma masu eh, jiba sharabawar kun ji dai ilimi na da daɗi yara ku karatu. Ƙarshen wannan shirin namu kenan a yau. Insha Allah sati mai zuwa za ku ji amsar da wakilinmu ya jefa mazauran. kuma za ku ji daga bakin mai fashin baki akan harkokin ilimi yanzu a madadin wacce ta taimaka mana ta bada umarni juni levis gresham da injiniyan mu na yau mr jonas cummings tare da abokiyar aikina da ta taya ni gabatarwa zara aminu fage ni amina buhari auna daga nan birnin washington ke cewa ku huta lafiya.